a faruwan giya ba ruwa da kwalaba kowa ya yi tangarɗi da gangan ba ruwa na. Hawa zo ki shigo Hawa. Mm-mm. halin munafuka Allah sai ya yi yanda ya so hali na duniyar nan dan amuri kuma ta dangana ne

su babban su ba eh. a hannun shi ya ahmad yusuf dirman zuwa to masha Allah muna godiya gare ku uwa alaikum masoyanmu yanzu haka muna location na daukar sabon shiri mai suna nishadin zuciya dan fulani jauro kaɗan yi musu filanci su ƙara tabbatarwa da cewa a eh, ka shigo cikin shirin nishaɗin zuciya tare da dariya dole me ya burke ka da wannan shiri da muke ɗauka yanzu alhamdulillahi abubuwan da suka burge ni suna da yawa wani sun kai ya baka daɗi ka ji daɗinsa a ranka ba sun ɗin da na ji daɗin shi irin wanda nake tsuntar ɗari biyar na ga samu na ga rashi eh na ji daɗin wannan sosai da sosai ya kuma burge ni ok inda kuke tare da bandaro kenan eh yana wasa da ɗari biyar ka kuma ka tsinta ni kuma na tsinta ashe shi wasa Ina mai gabatar muku da tashar Dizar Hausa TV domin ku kalla ku ji daɗin nishaɗi ku ji annashiwa masha Allah yanzu na koma su da matan sanar da su domin mu kalli nishaɗin zuciya biliya biliya biliya kana ina kana ina ni ba ban wa, wannan abin ya ba ban jana ya zama yar bujirma bujirma duk a cikin zuciya kai ma ga shi nan ka a ya fita ya bai zo maka ba yana burge ni ko a haka aka ban mutum ya nishaɗa wallahi tallahi mun so zuciya al'umma ko da yaushe a kasance cikin nishaɗi kalli wannan shiri namu na nishaɗin zuciya gaskiya bai abin nan bai zo maka ba wannan haƙi Kimi na Kamu mi tu ti ai tai tai tung bai dai mi kese kaya. Regina, I hit heroina. a bit of one zana mai rufan kaina. Sai ki me, you ni, me. na gari da na a wuya, mai sona. kuma kowa ya ya gani ya gama Allah gida ne ku wallahi gidan mu ɗaya ga gida ga ya ya tace ba ga kaman mu kai <laughs> wallahi kun yi kama kai bili to shi ke da ba matsala kame kuɗi baka wasu ba Ga mai ziyarar tashar maka. abin sai za bayyana Ko manta tashar a YouTube ta batu na ga yawa Visit Hausa TV shine channel din a bayyane Da kai satin a Google za ka gama dan ka kure gani Visit Hausa TV na yi batu na ga mutan gari Alhassan ne ni a rima ne gaisuwa ga masoya Mai sauraro ni saƙa nake ta yi ma a dunkule akan gizo ta hausa tv saƙar wasu sakan sa a sakale yari yan nijar da ethiopia suna batun mata a hankali ne. kamar da gane na ji suna faɗin babu da kiri yau kasar mu najeriya ma suna kamar na da walwale zuwan wanta shafi ta hausa Kada da labarin wannan shahararriyar tashar ta fito don faɗakar da al'umma ilmantarwa tare da nishaɗantar da al'umma. To to to idan na fahimce gare kana so kai mun magana akan tashar DZ Hausa TV wadda suka baje manhajarsa akan shafinsu na YouTube domin samar da nishaɗi ga al'umma. Kama daga kan haska waƙoƙin Hausa comedians hira da mawakan Hausa hira da jaruman fim sannan kuma da haska daɗaɗen fina-finan Hausa wanda kuke bukata a koda yaushe kai har da ma labaran 'yan